Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro kamar da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'ub zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a cikin shirin za a ji cewa shin wani hali ake ciki mako biyu bayan kaddamar da nerar yanar gizo a Najeriya wato naira. Kaman kai ne dan kasuwa za ka ɗora maganar harkar cinikayya kan kace banki ne za su yi maka. An yi taruka kan ranar yaki da cutar siga ta duniya. Lokaci zuwa lokaci da kiyaye dokokin da likitoci su sun gaya musu kamar rage shan sukari. Hukumar bada agajin gaggawa a Kaduna ta bullo da sabuwar dabarar aiki don samun tasiri. Ma'aikatar bada agajin gawa me ya kamata ta yi a cikin duk wannan jadawali abin da yake fahimtarwa kenan abin da kuma yake nunawa kenan. shi kuma mamba a hukumar samar da iri ta najeriya ibrahim musa ya ce fasa kwabri baya jawo tsadar abinci. dole a sa kimiyya da fasaha kafin mu ga kasan mu ta wadata da abinci har ma ta fita da shi kasashen waje. a yau litinin nasiru adamu yalika yana tafa da shirin zauren matasa na voa za mu kammala da sharhin jaridun najeriya farko ga labaran duniya daga washington dc Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Birtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. An kira 'yan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta ritsa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya lahadi da safe 'yan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba amma 'yan sandan da ke yaƙi da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi mutum ɗaya ya mutu kuma ana jinyar wani mutum da ya samu raunuka 'yan sandan sun ce suna nazari akan abin da ya haddasa fashewar jiya lahadi gidan talabijin na ƙasar iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin iran kusa da tashar jiragen ruwa ta bandar abbas lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu gidan talabijin ƙasar ya ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin hormuzgan kuma an ji girgizar ƙasar a gaɓar tekun dubai gidan talabijin ɗin iran ya ce mutum ɗaya ya mutu bayan da falwayar wutar lantarki ta faɗo masa inda ta ambato jami'an yankin manyan layukan wutar lantarki sun ratsa ƙasar iran yayin da ƙasar ta sha fama da girgizar ƙasa a 'yan shekarun baya-bayan nan girgizar ƙasa mafi muni a iran ita ce girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai da hudu da ta auku a shekarar alif tara da casa'in inda ta kashe mutane dubu arba'in a arewacin ƙasar Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Poland ya ce, ƙasashen Poland da Latvia da Lithuania suna tunanin neman ƙungiyar tsaro ta NATO da ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa a kan iyakokinsu da ƙasar Belarus. Firaminista Matwish Morawski ya ce gwamnatocin ƙasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙungiyar nato da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro duk da haka wani mataki ne da aka ɗauka waɗansu lokuta kalilan a tarihin kawancen ƙasashen yamma ƙasashen tarayyar turai sun ce ƙasar belarus tana shirya rikicin bakin hauren akan iyakokinta domin ramuwar gayya ga takunkuman da kungiyar AU ta kakaba wa Belarus saboda murkushe masu zanga-zangar demokuraɗiyya. Gidan talabijin ɗin Al Jazeera da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron ɗan Adam da ke ƙasar Qatar ya ce jami'an tsaro suna tsare da shugaban ofishinsa na ƙasar Sudan. Gidan talabijin ɗin ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa jami'an tsaron Sudan sun kai samaimi gidan ɗan jaridar. Al Jazeera ba ta yi wani ƙarin haske ba sai dai ba iya tuntuɓar jami'an sudan don jin ta bakin su ba wannan ci gaba yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka harba harsashi na gaske da kuma hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da ke yin allah wadai da tsauraran matakan tsaro a ƙasar masu fafutuka sun ce wani mai zanga-zanga ya mutu jiya lahadi sakamakon raunukan da ya samu lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa akalla shida sannan mutane da dama suka jikkata Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden suna shirin karɓar bakuncin taron asalin kabilin ƙasar karo na farko tun shekarar 2016. Fadar White House na sa ran shugabannin kabilu sama da 570 za su shiga taron na kwanaki biyu da za a buɗe shi yau Litinin. Kusan shugabanni sama da 30 aka shirya za su yi jawabi a taron wanda za a gudanar ta yanar gizo saboda cutar annobar coronavirus. Sakatariyar watsa labaran fadar White House Jan Saki ta ce biden zai sanar da matakai game da inganta tsaron jama'a da adalci ga 'yan asalin amurkawa da kare filayen da suka mallaka da hakokin yarjejeniya da kuma wurare masu tsarki ba a gudanar da irin wannan taron ba a lokacin gwamnatin shugaba trump labaran duniya duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kimanin makonni biyu da fitar da sabon tsari ko manhajar kudaden Najeriya ta e-naira wadda babban bankin kasar ya kirkiro. Masanin tattalin arziki na jami'ar Bayero Farfesa Murtala Sabo Sagagi ya ce, kamata ya yi a ce an yi nazari mai zurfi kafin gabatar da tsarin kudin na e-naira ga 'yan Najeriya. Central Bank su suka zauna kawai suka yi tsarin su nan da na suka har abubuwan su ba tare da an zauna an yi tunani mai zurfi zurfi an gano menene alfanarsa wada ko matsaloli za a samu tun da kusan yanzu babu ayyukan yi da yawa a cikin kasar nan da sauransu so yawanci za a ga yare yaran nan wanda suka iya harkar kwamfuta din nan da sauransu da ba su da da'a da ya kamata kokari suke su samu hanyoyin da nan da nan za su shiga cikin account din mutum su yi masa abin da bai kamata ba ko su kasashe waɗanda suke manya-manya su america da sauransu an musu irin wannan kutsar ba wai kawai mu nan da ka tashi da saba ka ce zaka je ka fara irin wannan abubuwan ba shi tsarin wato abu ne mai kyau to amma dole sai kayi yadda zai ba mutane kwanciyar hankali to amma yanzu babban bankin na tarayya kusan duk shi yake zama yake tsara maganar tattalin arzikin ƙasar. babu wata ƙasa a duniya da za ta ɗauki tattalin arzikin ƙasar ta cakcakan bangaren noma ne bangaren sha'anin kuɗi bangaren ya za a kula da hauhawar farashi da sauransu ka ce wai babban banki shi zai maka wannan saboda gaskiya akwai gazawa a bangaren gwamnati tarayya na rashin samar da masana daga ko ina a bangaren gwamnati da ko ina daga bangaren al'umma sun ba da gudunmuwarsu wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar najeriya wannan shine babban matsala baka ganin kamar gwamnatin tana da hujja wajen miƙa masa gudanar da ayyukan da watakila dokar da ta kafa shi cbn ta ta bashi dama kaman kai ne dan kasuwa zaka ɗora maganar harkar cinikayya na kamfaninka ka ce banki ne za su yi maka wannan banki ne waɗanda ba kamar sauran ragowar bankuna ba amma kamar yadda ka ce banki banki ne kuma yana da wasu abubuwa na tsare-tsare so amma shi kansa bankin sai an tsara masa abin da zai yi to babban matsalar mu a Najeriya shine ita kanta gwamnatin tarayya ba ta da tsare-tsaren da za ta ce bankin ya mata so dole sai ya kasance shi kansa babban bankin sai ya kasance akwai inda za a ba shi umarni ga abin da ake so a yi babu wata ƙasa a duniya da za ta ɗauki kacokan maganar tattalin arzikin ƙasarta ta ɗora kacokan a kan babban banki ce su za su yi mata wannan to dole shi sa sai an raba wannan tsarin kai akwai kuɗi a wajenka amma akwai kuma wani wanda sai ya fito maka da wasu tunani da waɗansu tsare-tsare wanda za a ce to shikenan ku da kuke da kuɗi a hannunku kuma kuna da irin naku kwarewar da sauransu a zo a haɗa ai kaza amma kaza muke so kuma sai an saka ido. Farfesa Sagagi a zantawar da Mahmud Kwari a Kano. Masana lafiya a jamhuriyar Niger sun shiga sahun takwarorinsu na duniya wajen wayar da kai a ranar yaƙi da cutar siga ta duniya. Daga birnin Kwanni, wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana rahoto. Le retenu cette année est accès aux soins pour traiter le diabète. Maudu'in wannan shekara shine samun kulawa daga asibiti domin neman waraka daga cutar suga in kuma ba yanzu ba yaushe, in ji minista Dr. Idi Diyasu mai nasara. Kami ya ci gaba da cewa hukumar kasa da kasa mai yaƙi da cutar suga ta duniya ta kiyasta mutane a shekara ta 2019 su miliyon 463 kenan kashi 9.3 na yawan al'ummomin duniya. duniya da shekarun su ke tsakanin 20 zuwa 79 kuma kashi 79.4 cikin dari na masu ɗauke da wannan cutar na rayuwa ne a cikin ƙasashe masu raunin tattalin arziki hasali ma kashi 50 cikin dari daga cikinsu ba su samun kulawa ta asibiti kuma cutar suga in ji ministan nasawar a fada hatsarin yanke wata gaba ta jiki har zuwa kashi 8 cikin dari cutar suga na iya sawa bugawar zuciya har kashi uku cikin ɗari. Kai ministan ya ce cutar siga tana ta farko wajen haddasa gundumi ko matsalar gani kuma tana kashi goma sha ɗaya da digo uku cikin ɗari na yawan mace-mace a duniya. Wani likita a garin birnin Kwanni ya yi mini bayani game da ababen da ya kamata ne wannan cutar da suga ya kiyaye. nana doktor Maman Tasiu Asman, eh, Dr. na ah, kabine na am su ɗora control in sukarin su eh, lokaci zuwa lokaci da kiyaye dokokin da likitoci su sun ka gaya musu kamar rage shan sukari ko kuma barin shan sukari da cikin abincinsu goje-goje sport kiyaye abinci mai kitse naman da shahe naman shanu naman awaki da duka da yawan gade da ke nan ga bisashen da muke yawanci ga masu hali suna iya cin nama da ya shahi na tsuntsaye kuma dora cin ɗin itatuwa ita dai cutar suga tana ƙara yin kamari a cikin al'ummomi ne a 'yan shekarun baya-bayan nan saboda yawan son hutun jama'a da rashin yin guje-guje na motsa jiki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar muryar amurka ake sauraro a shirin kan hantsi daga Abuja. Hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kaduna ta bayyana wani sabon salo na daukar matakan aiki don samun tasirin da ake bukata idan an samu wata jarrabawa. Ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara. in ji shugaban hukumar mai barin gado alhaji abakar hassan sai an yi aiki tare wato tsintsiya maɗaurin ki tsaya kowane gunduma kowane al'umma ya zama na cewa an samu wato haɗin kai na ganin cewa mun magance ababen da ke na wato ibtila'i ko mun samu dalilai da za su rage mana wato raɗaɗin aukuwar waɗannan ibtila'i in sun sami mu misali idan aka samu wato cutar amai da zawo a kowane lokaci menene 'yan jarida ya kamata su yi a cikin wannan al'amari su ma'aikatar lafiya me ya kamata su yi a cikin wannan ma'aikatar ba da agajin gaggawa me ya kamata su yi a cikin duk wannan jadawali abin da yake fahimtarwa kenan buƙatar ganin 'yan jarida sun sauya sabon salon yadda suke ba da rahoto idan wani ibtila'i ya faru na cikin abubuwan da aka gabatar da makala a wurin wannan taro alhaji ahmad mai yaƙi ƙwararren ɗan jarida ne a jihar kaduna ya kamata a ce 'yan jarida suna ba da rahotanni tun daga matakin nuna wa mutane hatsarurrukan wato ibtila'i ba wai sai ya faru ba ka yi labarai da zai jawo hankali jama'a su shirya musamman in aka zo lokacin damuna to kaga wa'innan matakai zai taimaka ko da ibtila'in ya zo zai ragu sannan aka zo kan labarin kada ka ba da labarin da zai razana mutane kuma kada ka ba da labarin kanzan kurege akwai abin ma da gaskiya ne zaka haƙura musamman in kana ba da rahoto kan rikice-rikicen addini Dr. Aminu Ismail Ibrahim na cikin shugabannin al'ummomin da suka gwada hakan kuma sun ce sun samu mafita. Ba dole ba ne sai kun tsaya kun jira gwamnati ta zo ta yi muku komai. Idan abu na damun ku a tare a haɗa kai mai kwabo da sisi a yi wannan abin don a samu sauƙin wannan fitina. Yasa har muke zuwa muke bayani cewa an su kwaikwaye mu. Manufar wannan taro dai ita ce masu tsaki su haɗa ƙarfi da ƙarfe don taimakon kai da kai ba sai ibtila'i ya faru musamman na gobe gobara ko ambaliya ko rushewar gidaje isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya bayanan ministar kudi ta najeriya zainab Shamsu na ahmad kan cewa fasa kwabri na jawo tsadar abinci bai gamsar da mamban hukumar iri ta najeriya ibrahim musa ba wanda yake cewa rashin matakan noma ne ke kawo damuwar ina gaba laifin fasa kwabri bane, ya sa kayakin abinci da sauran kayayyakin amfanin gona suke tsada tun 1999 ba a samu wata gwamnati ba gadan-gadan da ke son ta bunƙasa aikin noma kamar wannan gwamnati duk wasu abubuwa da ya kamata sa da kudurori duk ta bijiro da su babban ƙalubalen shi ne. masu aiwatar da waɗannan kudurori ko ba su fahimci kudurorin ba ko kuma ba sa son su sha wahala su tabbatar da waɗannan ƙudurorin an bi su ɗaya bayan ɗaya an ajiye su misali banga wasu masana suna amfani da ɗakuna na nazarin halittar tsirrai ɗakunan bincikenmu da muke da su a jami'o'i da waɗanda muke da su a matsayin hukuma banga suna aiki sahu da ƙafa ba domin tabbatar da an yi bincike an yi nazari an fitar da ilarruka waɗanda idan an shuka su amfaninmu zai linka banga ana amfani da masana halittar dabbobi ba domin bunƙasa dabbobin halittar kifaye da sauran halittunmu na ruwa ba domin mu bunƙasa noman kifinmu a madatsun ruwanmu da muke da shi a kogunanmu dole sai an yi amfani da ɗakunan bincike wanda suke nazari halittar tsirrai da dabbobi tukunna za a ga aikin noman nan ya ci gaba dole a sa kimiyya da fasaha kafin mu ga kasan mu ta wadata da abinci har ma ta fita da shi kasashen waje noma irin na gargajiya gaskiya ba zai rike kasan nan ba sannan akwai dazuzzuka najeriya allah ya mata arzikin filayen noma gwamnatin tarayya har yanzu da na jihohi da ƙananan hukumomi ya kamata su buɗe dazuzzukan nan a noma irin na zamani a gwada ta ƙasa da abinci. Ibrahim Musa na hukumar iri a zantawarsa da Hawa Umar. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Wasu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da tattauna da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da yadda al'ada ba ta hana neman ilimin zamani don kasancewar ilimi gishirin rayuwa ne mai kyau. Matasan da suka hada da ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibran Sambaja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. nan yanzu a nan wurin akwai yan boko na kuma to mu mu yana kenan sai mu da mu zo mu zauna tun da an ce gane ga ainihin ni ma ina koyi ba makarantar boko to ni gaskiya ga ce haka kuma ina jin ni ma na ta koyarwa islamiyya na kuma je na yi na boko ma duka <laughs> to idan an ce haka wa'anda za su saurari wannan shirin sai su yi tunanin ah to fi ma karatun bokon shi ma gashi gashi ga ko laifi ne shi ma ko laifi ne to ya kamata gaskiya <laughs> in an zo gurin yin jawabin a san me ne maganan yan boko shi ne ba wai dukkanmu gaskiya nan ya cewa ni a makarantar mu kusan mu hausawa gaskiya ajinmu ba mu wuce mu mu bakwai ba gaba ɗaya wallahi dukkanmu amma na dukkanmu za mu za jamba da hula mu shiga lecture mu fito kuma kana ganin mu kaga hausawa ne kuma har yau ba mu daina ba to in an ce haka an ce dan boko ga shi ga yanda yake wannan kawai ba na tunanin zama da abokanka na ƙauyen ku yadda kuke shaƙe da sai ya bambanta saboda al'adar nan da ka koya ka zubar da ita ta gidan sai ko su na gidan saboda ba na mantawa da kakan Bance ya watsar da al'adarsa ba, amma kuma yawanci al'adu cikin in aka kasa ɗari saba'in cikin ɗari yana watsar da al'adunsa yana rike talatin. su saddaune ah, yanzu na'am shi abin da ya sa nike so shi ya ya janye wayannan kalaman nashi sun yi tsauri da yawa idan har ka ce wai ba za ka yi karatun boko a irin wannan yanayin ba to ta ina rayuwan ka ma zai ci gaba din yanzu aka gama lissafi aka ce yau su ta tabawa balewa yau su sa Ahmadu Saddauna duk sun yi wannan karatun boko amma al'adan nan nasu yana nan duk ko kallon su kai ka tabbatar da cewa za ka tabbatar da cewa wayannan Hausa ne yanki arewa suka fito amma yau ka zo ka ce maganan cewa wai maganan boko kai a maganan ka kana maganan cewa a bar maganan boko kenan idan aka fassara shine maganan duk dan boko duk dan boko kai a yanda kake magana duk dan boko ya zamto cewa shi kan shi kaman ba wani ba ma mutum bane ma a yanda yake a banda ni ko eh, yau rayuwar yanzu muddan idan har za rayuwanka kana so ya ci gaba sai ka harka da bokon nan domin kuwa boko ko ta ina yanzu nan idan ba dan bokon ba yanzu ba za mu zo nan mu zauna ba me yasa wannan inda bambanci take inda bambanci take tsakanin su tafawa balewa da na yanzu a baya an nuno tafawa balewa a matsayinsa na prime minister ya shiga gonar rakensa yadda fartanya rataye da shi da rawaninsa da babban riga yau sai gashi an waye gari shugaban kasar najeriya ya ce a koma gona ba a taba nuno mana shugaban kasar najeriya ah, ya dauki fartanya ya ce gona ba shugaban kasar najeriya har shugaban kasa muhammadu buhari har ya yakan tashi ya tafi daura muna gani ya shiga cikin gonan shi gashi nan kuma gashi nan ya nuna kuma cikin shanu cikin shanu ya guda wani sun kai dubu shanu bai taɓa a dakata a ina bari alhaji kabiru idris shi bari yi mana magana sai mu dawo abin da nake gani bayan nan wata babban matsala shine da za a ga arewa kamar da muke magana mana gemu a manya da sauransu shigo siyasa nan ya taimaka wajen kusan gurɓata al'adunmu da sauransu inda yanzu a ga bambanta waɗan takarar kansalan mu mutumin kirki ne wallahi amma aka ba wani yaro mashayi haka kawai shi bai neman wanda ke kai dan ya bai so ya abin gaɗin shi ya ba wani yaro mashayi ana ce mai nura dan gaban aka wani rigima aka ba shi kuɗi ya zo ci kwallo shi haka kawai dama aka yi yan sanda aka ce two fighting aka rufe mutum wannan to kaga duk haka siyasa ma tana taimakawa a gurɓace ta mu dan haka yawanci da yan siyasa nan dun mu ne talakawa majority abin da ya kamata shine mu taimaka maka musamman da muke kullum 'yan siyasa tare da mutane su taimaka su sauta kalamansu su su ban abin kaɗin jama'a eh, eh, kowa nasu kar zo su gurɓata abin kaɗin yara wanda ɗauki gariyo zage-zage in wanda ya wuce in ba a ce sai wani ba abu buge mai eh, duke shi ko shagon shi to da haka su ma kamata su ba da gudunmawa a wannan al'ada musamman a Najeriya ta Arewa. ko ba hali ba da ya taɓo maganar siyasa da ya taɓo maganar siyasa sai na tuna da wannan maganar mu na baya maganar shugabanni maganar shugabanni ai su kansu shugabanni mu sun watsar da al'ada su kansu shugabanni mu yanzu sun watsar da aqida ta irin sada da ya uzauna ina so eh, magana da maganan da nake so nayi muna magana ne abun da ya shafi al'ada mm. wanda shi ne maudu'i abun da muke tattauna a kai ko ba haka ba to barin al'ada yana ɗaya daga cikin abun da ya kawo taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan baki ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin abun da ya taimaka na biyu na gaba misali misali misali for example misali dalilin da ya sa na ce barin al'ada yana kawo dalilin taɓarɓarewar tsaro a ƙasa da mun san mun tashi a unguwa daya kan na ba yau zai iya shiga wannan gidan kwana wannan shiga gidan mai kwana amma yau tsabanta muka bar wannan al'adunmu ga baki daya sai muka kasance mu tsakanin mu ya mu wannan yana gaba da wannan wancan na gaba da wancan ba nuna ba tare da an nuna mana salin muhimmanci rai ba girman muhimmanci rai duk ba a nuna mana shi ba wannan yana daya daga cikin abun da ya kawo tabarbara tsaro na gaba akwai a farkon shirin din nan akwai magana da dan uwai magana a around 2009 cire wannan syllabus din nan na history da aka cire wato an cire darasin tarihi daga daga cikin eh, ba manhaja daga cikin darussan da ake koyarwa daga cikin darussan da ake koyarwa alhali kuma wannan asali tarihin karan kanta darussan din tana taimakawa wajen nuna mana al'adunmu na gado wanda muka tashi a cikinta wanda kuma har yanzu ni dai har yanzu da ina kira ga ita ministry of education ta zonna ta yi duba ta duba na al'amarin da kyau su gani su da da wannan tarihi su da da wannan darussan nan na tarihin dinnan shi karan kashi zai taimaka sannan kuma in akwai wani syllabus da za a kawo wanda zai nuna yayi al'adunmu na nan kasarmu najeriya ga baki ɗaya in kana arewa ka maka darasu na al'adunmu na arewa in kana south east a kama a karantar musu su da al'adunsu na wannan yankunansu in kana south south su ma karantar da su wannan al'adunsu na wannan yankin su baki daya muddin aka kawo wannan shi ma ina gani yana daya daga ciki abun da zai taimaka waje kawo zaman lafiya a kasar nan gabaki daya masu raro a nan zamu dasa aya ashirin sai makon gobe in allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da Ma'il Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa. A shirin manuniya 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki. In ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki. Idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shidan safiya a cikin shirin na manuniya. Baban gida Jibrin na tafa da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridin ne da jaridar daily post za cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya tashi daga birnin fari domin fara ziyara na yini daya a birnin daban na kasar afirka ta kudu sakamakon gayyatar da shugaban kasar afirka ta kudu sirar ramaphosa yi masa na halartar bude taron baje kolin cinikayya na kasashen afirka shugaba buhari wanda ya shafe kwanaki da dama a kasashen ketare bayan taron alkinta muhalli na scott scotland da kuma taron zaman lafiya a birnin paris na faransa ana sa ran kammala ziyarar tazirar afirka ta kudu ne a talatin nan sai kuma jaridar da punch na cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai fara ziyarar kasashen afirka a wannan mako zai fara ziyarar ne da kasar kenya daga bisani ya zo najeriya sai kuma kasar senegal daga yau litinin sha biyar ga wata zuwa ashirin ga wannan wata da muke ciki wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hannun ofishin jakadancin da ke abuja na cewa a lokacin ziyarar katare blinken zai gana da shugabannin waɗannan ƙasashe manya guda uku wato uhuru kenyatta na ƙasar kenya da muhammadu buhari na najeriya da kuma makisa na ƙasar senegal sai kuma jaridar vanga ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin najeriya ta sha alwashin kiyayewa da alkawarin da ta ɗauka na alkinta muhalli a ƙarshen taron da aka gudanar na alkinta muhalli a birnin glasgow na scotland mataimakin shugaban najeriya yemi oshibanjo shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake karɓar bakuncin wasu jami'an bankin duniya a fadar shugaban kasa kamar yadda jaridar vanguard ta ruwaito taron alkinta muhalli na bana wanda aka kammala a ranar juma'a a nasarar ƙasar masar a nahiyar afirka ita za ta ɗauki bakuncin taron da za a gudanar a shekara ta da ashirin biyu wanda aka yi wa taken cop 27 sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro manjo janar babagana mungunin murabus na cewa mai yiwa ne gwamnatin najeriya ta kafa wata hukuma ta dakaru na tsaro da za su sa ido wajen tabbatar da tsaro akan iyakokin najeriya nan gaba mungunin dai na magana ne a yayin taron zaman lafiya da aka gudanar a birnin paris wanda shugaban kasa muhammadu buhari da sauran shugabannin duniya suka halarta sai kuma jaridar jaridar Vanga daya daga cikin manyan labaran tana cewa 'yan sanda sun gano gawar dan jaridar Vanga da ya bace kwanaki da dama Todo Salim an gano gawarsa ne a yankin Mabushi da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Babin ya jibrin Amurka daga Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu a agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Halima Abdulrauf ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.